sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a bamban birnin tarayyar Amurka. Masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan dare naku. Na yau Laraba, 22 ga watan Janairu na shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harandane da Aishatu Sule muke farin cikin gabatar muku da shirin namu a wannan dare naku. Bayan bullar cutar lasa fiba a jihar Kano. Koya mahukunta ke tunkarar wannan matsalar muna tafa da ƙarin bayani. Su kuma al'ummar jihar da magaran a jamhuriyar Nijar sun isa barka. Ko me yasa haka? Duk za ku ji ƙarin bayani. Idan kuma mu Allah ya bamu iko za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. mu na yau shine wai me kuke ganin yasa har yanzu ba iya magance matsalar 'yan ta'addan Boko Haram ba? za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar dai kamar kullum alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da dare ga labaran duniya. A yau Laraba aka shiga rana ta uku yayin da 'yan Democrat a Majalisar Wakilan Amurka suka fara wata muhawarar kwanaki uku na tafka muhawara domin tabbatar da hujjojin cewa shugaba Donald Trump ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba don taimakawa kansa a siyasance kuma ya dace a tsige shi. Yayin gudanar da wannan muhawara da ya ɗau tsawon sa'o'i goma sha uku a sanyin safiyar yau Laraba. masu shigar da karar 'yan democrat ba su samu rinjaye ba a kan 'yan republicans masu rinjaye sa'ilin da suka kada kuri'ar tabbatar da hujjojinsu na cewa trump ya yi amfani da karfin mulkinsa kan ukraine ta binciki tsohon shugaban uh, tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden amma da tsakar ranar yau dinnan 'yan democrat ɗin za su kaɗe ce a cikin sa'annin farko don tsara hujjojinsu game da yadda trump a shekarar da ta gabata ya tursasa shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya ƙaddamar da bincike kan biden da kuma karkata da kuma ƙaryata yiwuwar cewa ukraine ta yi ƙoƙarin kawo cikas wajen gudanar da yakin zaben Trump a shekara ta 2016. Masu sa ido a kan 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta iya yiwuwa ƙasar Saudiya ta yi kutse cikin wayar sadarwar shugaban kamfanin nan na Amazon wanda kuma shine mai jaridar Washington Post wato Jeff Bezos a ƙoƙarinta na katsalandar a irin rahotannin da jaridar ke bayarwa kan kasashen gabas ta tsakiya masu sa idan sun bayyana a wani rahoto a yau laraba cewa an samu wani gurbataccen hoto na bidiyo a shafin sana whatsapp ɗaya daga cikin da ya kuma fito daga wayar yarima muhammad bin salman da aka aika wa shi mashahurin mai kudin a wayarsa ta hannu wannan kutse da ake zargi a wayar shi bezos ɗin da ma wasu da dama na bukatar amurka da sauran masu fada a ji su gudanar da bincike na gaggawa in ji wasu masu tattara bayanai na majalisar ɗinkin duniya agnes da david a yau laraba shugaban amurka donald trump ya faɗi cewa gwamnatinsa na shirin sanar da sanya takunkumi akan wasu ƙarin ƙasashe da dama dokar da za ta hana wasu mutane daga ƙasashen shigowa amurka trump ya ce kun ga abin da ke faruwa a ƙasashen duniya dole ne mu kiyaye ƙasarmu abin da ya faɗa wa manema labarai kenan trump bai dai bayyana yawan ƙasashen ba ko sunayensu sai dai ya ce nan ba da dadewa ba za a fidda ƙarin bayani akan matakin jerin ƙasashen da wannan doka ka iya shafa a yanzu sun hada da iran libya somalia syria yemen venezuela da kuma koriya ta arewa Hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO za ta gudanar da wani taron gaggawa a yau Laraba kan batun barkewar wata cutar coronavirus da ke kama bil'adama da tsuntsaye wadda a yanzu haka ta yi sanadiyar mutuwar mutane tara ɗaruruwan mutane kuma sun kamu da cutar a faɗin ƙasar china da kewayenta hukumar ta lafiya za ta yi nazari ta gani ko barkewar cutar wacce ta samo asali daga tsakiyar birnin wuhan wani matakin gaggawa ne a fannin kiwon lafiyar kasashen duniya ko a dadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya ƙaru zuwa 440 ciki har da ma'aikatan kiwon lafiya guda goma sha biyar kuma cutar ta bazu daga birnin wuhan zuwa beijing da shanghai da lardin guangdong har ma da japan da koriya ta kudu da thailand da taiwan da kuma amurka da ta sanar da cewa mutum ɗaya ya kamu da cutar a talata a arewa maso yammacin jihar washington. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bayan labaran duniyan bar mu shiga duniyar rahotanni. Zazzabin cutar lasa wadda ake kira lasa fiba a turance wadda zazzabi ce ke samun asali daga cizo ko kuma daga kuma abubuwa da bera suka taɓa. ya jihar Kano ta ɓarke a wannan 'yan makonnin. A Kano, abokin aikinmu ya samu zantawa, abokin aiki na Hafiz Baballe ya samu zantawa da kwamishinan lafiya na jihar Kano, Aminu Tsanyawa. wanda ya mishi karin bayani dangane da yadda suke takalar wannan matsalar. To kamar yadda ka ji labari wannan abu ka san haka Allah shi kaddara lamarinsa an samu kullar wannan cuta kamar yadda ka ji labari ta lasa wanda a jiya ne aka tabbatar mutane biyu suna ɗauke da wannan cuta ta lasa kamar yadda aka sani akwai masu da kwantar a asibitin koyarwa na malam aminu kano wanda aka yi mata aiki daga baya kuma ta zo ta rasu to kuma akwai likitocin mu biyu su ma da allah ya rasuwa to bayan ta bincike shi ne aka tabbatar da cewa suna ɗauke da wani ta nasa yanzu kuma akwai ma'aikatan biyu da suke a kwance wanda su ma warabe mun ɗauki jinin su mun tura domin a auna a tabbatar da cewa suna ɗauke da wannan ƙwata lasa ko kuma ba su da ita amma dai suna nan a wajen mu a kwance muna kula da su. To izuwa yanzu akwai iya adadin mutanen da ake ganin sun yi ma'amala da waɗanda suka rasin waɗanda ake kula da su haka? Eh shi ne babban abubuwa da muke yanzu ɗin a wajen tabbatar cewa mun bibiyi mutanen da suka yi mu'amala da su waɗannan marasa lafiya daga 'yan uwa da kuma makusanta musamman mata da ta rasu da su kuma ma'aikatan asibitin namu su muna bibiya muga makusanta wanda suka yi mu'amala da su wanda a yanzu muna da sama da mutane uku da muke bibiya domin tabbatar cewa in Allah ya taimake mu ba su kamu da wannan kwaya ta lasa fiba ba so daga nan zuwa sati uku za mu ta bibiya su um, don tabbatar da cewa in akwai wanda muke gani akwai matsala za sauran ɗaukar mataki a kan shi ta bangaren samar da maganin da ya kamata a ɗauka da amfani da shi. To ya zuwa yanzu a duka ka faɗi cewa akwai akalla wajen mutane ɗari uku da kuke sa ido. To wane mataki hukuma take ɗauka da mun dakile yaduwar wannan cuta? To alhamdulillah abu na farko shi ne faɗakarwa da muke ta ƙoƙarin tabbatar ana yi wa al'umma da su kansu ma'aikatar lafiya domin san yanayin cutar take ya kamata a kare kai su mutanen da ke cikin gari da kuma su kansu ma'aikatan lafiya da za su kare kansu daga wannan cuta ɗaukar wannan cuta ta lasa sannan kuma abu na biyu muna ƙoƙari faɗakar da musamman su ma'aikatanmu na lafiya kan yadda za su kiyaye kansu da kuma yadda za su kula da su kansu marasa lafiya idan an samu wani larura. To kwamishinan lafiya kenan na jihar Kano Dr. Aminu Tsanyawa Daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar inda a jihar da magaran jama'a suke ta shewa suna murna dangane da wani sabon doka da ta fito wadda za a dinga basu arzikin kasar domin su ma su taɓa. Tamar Abari ta haɗa muna wannan rahoton. a karo na farko jihar da magaran ta fara samun kaso na rarar man fetur duk lokacin da aka fara tace man a yankin na da magaran kudaden dai sun tashi kimanin miliyan 856 wanda za a rarraba su a jihar ta da magaran. Mutari Usman shine shugaban majalisar mashawarta ta jihar da magaran. Eh, kudin na shekara dubu biyu da hudu saboda a lokacin da wasu da ba magaran kaso bisa kan eh, wanda ake dacewa zanga-zanga. To mu abin da muke samu kasan namu na wajen tataccen mai ne wanda ake sai da wa ke ake ɗora biya bisa shi wanda ake ce ma ta yi pepe Shi wannan eh, dubu ɗari takwas da hamsin da shida kamar kwatancin wanda aka samu ne a shekara dubu biyu da goma sha hudu. Yanzu haka dai an sha hatta da magaran na ta murna a game da wannan labari sai dai ba nan gizo ke saƙa ba yaya kasafin zai kasance. a kasar akwai doka wadda ta kayyade ne za a ci doka a kudiri wanda shugaban kasa ya sama a hannu da ake madakiri wanda ya ba da kasani da a yi a cikin wannan kudirai an san kashi goma sha biyar bisa ɗari zai zo ga majalisar jiha kashi biyar zuwa ɗari zai zai da ma'aikatan gwamnati wani ce ƙarƙashin gwamna busatan aikace-aikace da ake yi kashi ishirin kenan kashi tamanin bisa ɗari shi ne yake zuwa wajen gunduma gunduma wato mai yi mai yi da kayan raba gunduma suna ta kama akwai wadda ke kusa kusa da matakan mai akwai wadda ta yi al'umma akwai wadda ta yi girma akwai wadda kada akwai hanyoyi da yawa wanda ya kamata a bi a rarraba kuɗin wannan. Madan Naomi wakiliyar Rotab kungiyar da ta yi tsayin daka kan samuwar waɗannan kuɗaɗe. To wannan mun ji daɗin dai an zubo tun da kun sani mun yi aiki eh, saboda eh, eh, garuruwa wanda ya kamata su samu kudin nan su same su amma dai ba za a saya ba a ke shi kenan an samu a sai a yi aiki kuma a kare ci gaba da aiki don kowane region ya samu abin da ya kamata ya samu kuma kun san dai region da zanda tun da milka tar ya kamata ta zanga samu wa'annan kudade. su ma kungiyoyin hararen hula da suka yi gwagwarmaya don ganin an ba da magaran din hakkinta ta bakin sadat iliya dan malam cewa ya yi sun gamsu kuma sun ji daɗi. duk da cewa ba mu samu ba muka yi nazarci mataki da aka ɗauka a matsayin mu na wanda muka sa ido muka buƙaci a yi haka din sai mu ce mun ji daɗi. duk da cewa ba gaba ɗaya ba ne aka samu wannan abun amma da ya zamanto cewa an samu kin kenan eh, sai a ce ci gaba ne kuma muna fatan sauran fanni ma kamar abin da ya shahi gonakai tunda kun san da cewa gonakan nan kaf wanda pipeline da station de pompage suke ciki ba wanda aka ba komi a matsayin diya da kuma sauran inda aka yi forage ma forage inda ake ɗaukar ruwa a sora suke shi ma nan gurin akwai masu gonakai tunda abu ne wanda yake na hakki wanda doka ta ce a ba al'umma abinta. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To a gaida Tamar Abari da wannan rahoto. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau ma muna so mu ji ra'ayoyinku a kan maudu'inmu na yau. Wai me kuke ganin ya sa har ya zuwa yanzu ba iya magance matsalar 'yan ta'adda na Boko Haram ba? Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun samu kiranmu na farko daga jihar Nasarawa wake magana. Wake magana daga Nasarawa. Ta ba wa mai agogo ne na ta Nasarawa ke karo local government. Wa kenan? Ba ba mai agogo na gida ta karo local government. To ba ba muna jin ka. wato a ganin gaskiya kamar yadda ni na fahimci wannan abu wato rashin haɗin kansu ne ba saboda a yau an san inda suke fitowa to yana da kyau a ce lokacin da suka fara nan a ce an haɗu an haɗu an kai musu hari na kama an kuma kama su to ni ina tunanin cewa waya wannan abu da ya wuce to amma sai ya kasance da cewa sun mayar da abu ne kamar eh, eh, eh, kasuwanci yau ka diba ka gani jirgin ake cewa wannan abu na gode. mun gode bari mu tafi jihar Oyo wake magana Oyo. Eh sunana Manuka dan PDP nan kare shanu a cikin yalo. Manika? Manuka, eh, Manuka dan PDP. Okay, to Manuka muna jin ka. Eh um, ni abin da annan ra'ayi gaskiya ya kamata shugaban kasa ya wanga da yake kai wannan kasa ya kai wannan kasa. Maniga ba shi ne abin da muke magana akai ba maniga muna magana ne akan waɗanne me yasa kuke ganin har yanzu an kasa shawo kan matsalar 'yan ta'adda na Boko Haram. Eh, eh, abin da ya sa muke ganin hakanan saboda laifin shugabannin mu ne ya kamata ne ko yaushe idan suna mai duguri ko shi sojojin mu suna iya kokarin su ko shi a zo suna ganin manya suna jin. Cewa gode ma na mu koma garin gwamna wake magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Alhaji Musa muna sauraron ka. Dakta sunana Alhaji Musa Ngaro mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kano nan Najeriya. To muna jin ka Alhaji Musa. To na farko dai kungiyar mu ta masoya wannan gida na BOA Hausa suna taya kuma wannan shekara 41 na kasancewa da wannan sashen Hausa. to muna godiya muna ko muna jinjina ko muna fatan alkhairi gare ku Allah ya ƙara ɗaukaka da muna wannan magana da ya yi manjuhun mu gaba ɗaya na Najeriya da kasashen waje gaba ɗaya to muna godiya mu ma to alhamdulillah tambaya tambaya da kai dakta dangane da cewa me isa wannan magana Boko Haram bata kare ba ai kowa ya san duk abin dan najeriya duk wani najeriya ke zai amsa maka wannan saboda sakamakon su shugabannin da ya kamata a ci bangaren tsaro din nan yanzu akwai yaran soja wanda suke kirikiri idan sun tafi sai sun kai ga waɗannan mutane sai ga an wasu dawo baya to akan wani dalili to ya kamata dai gaskiya shugaban kasa muhammadu buhari yanzu bangaren tsaro din nan bangaren tsaro din nan to ya kamata a duba shi kace ne muku fata alkhairi to mun gode Alhaji Musa bari mu tafi jihar Niger wake magana Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba to Malam Ibrahim muna sauraron ka to masha Allah mu na farko Alhaji Musa Laro ya isa ya riga ya gabatar da shi gaba ɗaya kuma muna muku fata alkhairi to muna godiya Malam Ibrahim Masha Allah, lalle gaskiya muhimmin abin da ke zama gaskiya game da ainihin Boko Haramun. To, kamar mai magana farko da ya faɗa a kawai da kawalafin shugabanninmu ne. Eh. Domin saboda tun da aka fara ainihin Boko Haramun Boko Haramun baka taɓa jin ya shafi wani gwamna ko majalisa ko sanata ba. Iya daga ƙananan sojoji waɗanda yake ba su da wani babban matsayi a soja sai kuma talakawa to malai brian haka za ka ji malai brian malai brian malai brian kana ganin watan dan abun bai shafa su manyan shi yasa abun har yanzu bai kare ba kenan yawwa magana kenan hakikanin gaskiya abin da ke faruwa kenan to Allah ya kyauta bari mu tafi jihar Jigawa wa muke da shi a Jigawa Khalid Abdullahi Taura local government to malam Khalidu muna jin ka wato ni ma ra'ayina dai shine wannan gazawar gwamnati ce kawai a cikin al'amarin nan eh. eh domin kuwa ai mutanen nan an san inda suke ashe in wata ƙasa ce ta farmaki najeriya kenan ba abin da za mu iya yi kenan to kana nufin tunda an san inda suke me za a yi musu kenan a to me za a yi musu a ratattake dajin mana yi musu gudan wuta a gama da su gaba ɗaya da komai ma da masifar da ake fama da ita ai gwara a ce har kwarin cikin dajin ma an sallami an su daga aiki to to Allah ya kyauta mun gode malam kalidu bar mu tafi jihar Kaduna kuma wake magana to Dr. Yusuf Aliyu Haranje barka da la'asariya to barka ka dai malam Murtala to na farko na fara da yabawa da jinjinawa tashar da tafi kowane tasha na gasa a duniya da isar da sako kowane lungu to muna godiya wannan fita shekara 41 da wanzuwa kuma Allah karo shekaru masu yawa muna godiya malam magana ɗaya zan yi ni wannan maudu'in na kawai rashin sojojin su je su samu su wa'annan mutane inda suke ne su suna jira har sai sun fito sun kawo musu hari shine kawai da yau za su yarda su ce a shige cikin dajin sabis din da suke a yi ta ta kare ko su ko su kawai shi kenan idan har soja zai tashi daga arewa lokacin biafra ya je sunkurin da bai sani ba ya je ya ya ci nasara menene nan wadda sina ne ba a sani ba a nan dajin su tashi kawai su shiga ciki su je jira sai sun kawo musu hari da an gama cincin da fatan za a tashi lafiya. to mun gode malam murtala bari mu tafi baucin yakubu wake magana. Malam na Bauchi? Madaki a jihar Bauchi. Wake magana? Ayuba Garba Imam daga kasin Madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jin ka. Alhamdulillah kafin ce komi zan muku fata alkhairi na cika shekaru arba'in da 41 lalle muna tare da ku kuma Allah ya taimake ku. To muna godiya Malam Ayuba. yau bayan haka kuma lallai shugaban kasar najeriya da duk abin da wanda ya shafa sojojin ne sun kasa muna da ɗimbin matasa a kasar nan wanda suka gama makaranta suna da bukata ɗebe su aikin soja a ƙara yawan su lallai sojoji a najeriya nan sun yi kaɗan in aka ƙara su kuma a basu kayan aiki masu muhimmanci sannan duk wani taimakon da ya kamata a yi jami'an tsaro a yi na gode mai magana. To Mala Ayuba. Ayuba Garba Imam. Mala Ayuba. Kafin madaki a jihar Bauchi. To Mala Ayuba layin ka ya tsanke to bari mu koma jihar Adamawa ke magana shi kuma a Adamawa. Sunana Umar Aliyu mai naso daga Mubi Adamawa. To Mala Umar muna jin ka. Gaskiya akwai sakaci ne na shi ainihin shugaban kasa. Eh. don ya kamata waɗannan manyan jami'an tsaron nan ya kamata a canja su gaba ɗaya to kana ganin idan aka kai a ganin ka idan aka canza su za a kawo ƙarshen uh, boko haram kenan eh, to ai shi harkar tsaro kowa yana zuwa ne ya zo ya yi iya kokarinsa ya tafi to amma in har bar mutum a wuri ya jima to wani abu ne fa zai iya zo ya biyo baya mutanen nan sun san duk halin da ake ciki ba wai ba su sani ba amma sun gagara ɗaukan mataki rayukan mutane kawai ake ta kashewa kullum To mun gode Malam Umar bari mu koma jihar Edo wake magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wake magana. ya haya Abdullahi Shiroman Sarkin mukafi daga Benin City jihar Edo Nigeria. To Malam haya muna jin ka. To mu dai addu'a dai za mu yi wa sojojin mu Ubangiji Allah ya kara musu kwarin gwiwa su samu su kawo karshen wannan yaƙi da ya damu kowa. Eh. Kullum muna addu'a Ubangiji Allah ya kama na karshen wannan lamari. To amma ba? ne da ya damu kowa da kowa. To ba ku ganin? su fatan alheri muna musu addu'a Ubangiji Allah ya kawo karshen wannan matsala. To me kuke ganin yasa har yanzu an kasa kawo karshen matsala? To da abin da zan faɗa wa To layin Malam ya tsinke bari mu tafi jihar Kebbi wake magana a Kebbi. Salamu alaikum suna na dan Asaba mai fata daga Yawuri. To Malam dan Asaba muna jin ka. Ni abin da yasa naga nake ganin ya sa har yanzu ba a kawo karshen wannan al'amari ba shine a idan ka azama mutum ka suka fi karfinsa to ya kamata a sauke masa kayan nan. Sojojin Najeriya sun nuna gazawa game da wannan yaƙi da ake yi da boko haram kuma maimakon a canza su shi shugaban kasa ya kafe ba yau ba masana harkan tsaro sun yi kira ga shugaban kasa cewa waɗannan ya kamata a ce su tafi to kai kana nufin dan azaba kai to kai ka kai na azaba kana nufin dan azaba kana jina eh? kai kana nufin shugabannin manyan jami'an ah, ah, fannin tsaron kake magana ko su sojoji da suke bakin daga a'a su dai manya-manya mana su manya-manya mana raga ma abin ba yana hannunsu ba sun gaza maimako a canza su a kawo waɗanda za su kawar da wannan al'amari shi shugaban ƙasa ya nace sai su kuma sun gaza to mun gode godiya ta musamman ga duk waɗanda suka samu dama da wanda ma ba samu ba gobe ma rana ce sai ku samu ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Ƙungiyoyin wasanni na gida sun nuna kusatarsu da ƙusawarsu dangane da rashin adalci a gabatar musu ko nawa ne kungiyar nan ta sadarwa ke cusawa cikin gasan na shekara ta 2019-2020 na mtnfe kafa a cikin makon jiya ne aka gabatar da marhaja na wasannin wannan gasa a nan akra amma har yanzu babu haske dangane da ko nawa ne aka cusa cikin gasar ta wannan shekara. Tsohon kaftin ɗin Afirka ta kudu Aaron Makaina ya yi kira ga bafana bafana da ta ɗaufansa akan kashi da tasa a bara a yayin karawar samun cancantar shiga gasar cin kofin afirka a hannun kasar ghana bayan an hada su da black stars din ghana wacce gidan karfe ne a afirka ta yamma a gasar samun cancantar shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 bafana bafana dai an hada su ne a rukuni na ji da kasar ghana zimbabwe da kuma ethiopia a wannan karawa na samun cancantar shiga gasan cin kofin duniya na shekara ta biyu a ranar talata Haka kuma mai koyar da bafana-bafana wasa Molefe Nseko ya yi wa kasar Ghana hannunta mai sanda da cewar kungiyar nasa ta shirya tsaf-tsaf don wannan wasa na samun cancantar shiga gasan cin kofin Afirka na shekara ta biyu. Kalabun ɗin Inter Allies na Premier League ɗin kasar Ghana ta naɗa na Henrik Peters a matsayin daraktar fasaha na ɗan wasan farko na club kuma babban kociya na ainihin club matasa da ake cewa sida stars academy shi wannan na kociya wanda ke rike da lasansin uefa pro license ya fito ne daga kasar denmark kuma wannan zai kasance farkon yayin da zai yi kociya a wajen kasarsa shugaban wato club nan da ake cewa na naifiya kobi amfam ladies fc evelyn sare ta yi kira ga mata da ke a cikin gwamnatin Ghana da sauran kungiyoyin ƙasa da su kai agaji ga club-club ɗin mata na ƙasar. Ta ce wasan ƙwallon ƙafa na mata a cikin ƙasar dai baya samun taimako yadda za a gina wasan ya yi tashin da ake bukata. Dalili kenan da yasa suke kiran mata su haɗa ƙarfi da karfi domin bunƙasa wasannin kwallon ƙafar na mata. Ta nuna cewar wasan ƙwallon ƙafar na mata ya dawo bayan shekaru biyu da zuwa hutu to amma abin takaici akwai bukatan samun tallafi in ji ta da wannan labari muka iso karshen labarin wasannin na yau ridwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana To gaida Ridwan Allah da wannan labarai, yanzu kuma kamu mai salama da ku sai mun kawo muku labaran duniya a takaice. takaicen dokta a yau laraba aka shiga rana ta uku yayin da 'yan democrat a majalisar wakilan amurka suka fara kwanaki uku na tafka muhawara domin tabbatar da hujjojin cewa shugaba donald trump ya yi amfani da kujerarsa ba bisa ka'ida ba don taimakawa kansa a siyasance kuma ya dace a tsige shi yayin gudanar da muhawarar da ya ɗau tsawon sa'o'i goma sha uku a sanyin safiyar yau laraba masu shigar da karar 'yan democrat ba su sami rinjaye ba akan 'yan republicans masu rinjaye sa'ilin da suka kada kuri'ar tabbatar da hujjojinsu cewa trump ya yi amfani da karfin kujerarsa akan ukraine ta binciki tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden masu sa ido akan 'yancin dan adam na majalisar ɗinkin duniya sun ce ta iya yiwuwa kasar saudiya ta yi kutse cikin wayar sadarwar shugaban kamfanin amazon wanda kuma shine mai jaridar washington post wato jeff bezos a kokarinta na katsalandan a irin rahotannin da jaridar ke bayarwa akan kasashen gabas ta tsakiya To masu sauraro da takaitattun labaran maka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin abokiyar aikin tawa aisha tusile da ta taya ni gabatarwa sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni julie lazarus gresham da injiniyan namu na wannan lokaci mr tony ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya bis salam